Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. Ina ‘yan uwana mata, sai mu gayyato maza su biyo daga baya. ‘Yan uwana mata zan koya mana yadda za mu yi yaudarar namiji ne kuma akan yadda wasu suke yaudarar namiji. Kan <laughs> ku ce fa na ce zan koya muku, sau na ce zan koya muku wata ta ɗauka. Ni yanzu yadda na ɗan nan, na samu wani garjejen hamshaƙin falillahi hamdu ba ni da matsala ba na son ka tunda zamani ta zo so abin hannun wani in ka gama ci ka kaɗa shi in ma baki ci ba wata ta zo ta samu ci za ta yi to gwara ki ci ran da ya ku cibe miki Allah zai kawo miki wani ita ma ta ta ci rabanta a yanzu yanda ake ɗan nan ina da saurayi wallahi tallahi sai na wanke shi kaf kamar yadda zan wanke farin kaya ban sa haifo ba da clean zan yi in gurjish in gurjish yadda ba alamu alamun ko manja ko baki in na gama sannan in ji in goge shi in goge shi in ninke in sa a cikin akwati wai sun gane wasu wasu ba su gane wasu ba zan faso in fasa muku yadda hausa take kin goge kenan kin same shi kin rike shi gam a hannunki bayan da wata za ta ƙwace miki shi kin sa shi a akwati kullum yana tare da ke ba inda zai je in kin ce mai je shi zai je in kin ce kai ya je zai zauna in kin ce tashi ka tafi zai tashi tafi in ka ce ka tashi ka tafi ba zai tashi tafi ba yanzu kun gana musu ina mana ne sai ma biki ba wata za ta yi saboda wasu ga dama ta samu musu sai damar ta kucube sai bayan ta tafi a koma ana cizon hannu ana kash me yasa ni ne haka ne wai ma mani ai ni wallahi tallahi yadda na samu ko da na san haka ne da sai na ɗiba rabona a banza tunda biki ɗiba ba shi ila wata ƙala ma ya ɗiba rabonsa to yanzu za mu ci ciki cokaro ɗan kwali ki yagara banki ki bar shi inda yake in ma biki ba wasu za su yi ni na gaya muku kawai wasu mazan fama su zo su ji su ce ina waya <laughs> mai yan wana mata yadda za su yaudare su ne ba maganar yaudara ko kuke ja ake muku saboda da ku zo ku nuna wa mace cewa ba wannan mijin zai zo gurin mace shi ya zo irin a big guys din shi din nan yana zuwa yana papa yana waya mutuwa tashi yau in ya zo dan fito da yan rafan in 1000 irin 100 ya burga mata in ta ce mishi me zan maka da wannan hmm, in bayi so ki sa a bolan gidanku ni wannan kuɗin ban ɗauke shi wani kuɗi ba sai kin ɗauke shi kuɗi ka ki aje zai miki maganin wata rana to ilan an bibiya na wuce kuɗin alaji ne ya aike siyo wani abu a supermarket ya da can ya ce alaji an tare ni a bakin hanya an mun duka an kwace kudin ya ga barka ya bubbuge kan shi ya ji ciwo to in ya baki amsa amma baki amsa kina ma matsawa yana ganin wata zai je manne ya bita, ya amshi duk fakensa duk muninsa in dai yana da kuɗi umukun wasu 'yan matan suka ce kuɗi masu gidan rana ko tsoho ne allah ya kawo shi inda yana da er, nera hankalina ya kwanta so da sa suke cewa <laughs> tsoho da kuɗi yaro ne wasu 'yan aka ce musu haka tsofaffin su ta yanke labakin. musan <laughs> ana samun dama da za a bingira ka gangara ma lahira ma bingira ka za su yi suka gangara To, a nan dai kan ku ce ina koya muku hanyar da kar ku ce ma ina cika ku da surutu, a nan zan ba da ƙaram gudu.